Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye kan mitoci 1625 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace abdu ce tare da Baba Yakubu ri muke farin cikin jan ragama shirin namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahamed amma kafin nan za mu kawo muku rahoto kan ranar karfafa amfani da harshen uwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake biki yau. kamar yadda muka saba kowace ranar laraba za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar kamaru a wannan mako sai kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniya wani lauya da ke zaune a birnin london ya amsa laifin yin ƙarya ga masu binciken amurka a kan alakasa da rick gates tsohon ma'aikacin kamfe na shugaba donald trump a wani bangare na bincike da ke kara faɗaɗa akan katsalandar da rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 ofishin mai bincike na musamman robert mala shine ya bayyanar da zargin da ake yi wa lauya alex van de zan da safiyar jiya talata kana daga bisani ya amince da aikata laifin a gaban wata kotun washington vadizan sirikin hamshakin attajirin na ne na kasar rasha german khan kuma ya yi aiki da wani sanannen kamfanin lauyoyi a new york mai suna skadden app slate mega and flom kafin kamfanin ya sanar da cewa ya kore shi a bara ofishin mala mai bincike na musamman ya zargi yi zargin cewa yayin da vandizan yake aiki da skandon ya yi karya cewa maganar da suka yi na ƙarshe da gate ya yi sun yi shi ne a tsakiyar watan agustan shekarar 2016 a shekarar 2012 kuma ma'aikatar shari'a ta ukraine ta ɗauki hayar wannan kamfanin lauyoyi domin ya zana masa rahoto akan hujjojin gurfanar da tsohuwar firaministan ukraine yulian timoshenko a gaban kotu wadda aka ce an same ta da laifin sata da yin amfani da ikonta ta hanyoyi da ba su dace ba aka ɗaure ta amma kuma daga baya aka wanke ta daga aikata waɗannan laifukan masu gabatar da ƙara sun yi zargin cewa van de zan ya yi karya a lokacin da ya ce ba shi da bai san dalilin da ya sa ba a miƙa wa ofishin mai bincike mala wani saƙo tsakaninsa da wani da ba a bayyana sunansa ba na imel a cikin watan satumban shekarar 2016 alhali kuwa ya goge saƙon shugaban falasdino mahmud abbas ya kira da a shirya wani taron ƙasa da ƙasa a kan samar da zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara don kawo ƙarshen ɗaurin gwarman da aka samu a shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya abbas ya faɗa wa taron wata-wata na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan batun rikicin isra'ila da falasɗinawa cewa cijewar shirin zaman lafiya da muke huskanta ba zai sa mu ja da baya ko mu karaya ba shugaban na falasɗinawa ya bayyana goyon bayansa ga shirin shirya babban taro da zai ƙara sanya hannu ƙasashen yankin da sauran ƙasashen duniya kuma ya zayyana irin abubuwa da yake ganin ya kamata duk wani shiri na zaman lafiya a yi a kansu jawabin nasa shine na farko da abbas ya yi wa wakilan ƙasashe goma sha biyar na kwamitin tun shekarar 2009 ya ce a shirye muke mu fara tattaunawa nan da nan domin samar samarwa al'ummanmu walwala da 'yancin cin gashin kai shugaban na falasdinawa ya yi jawabin nasa ne a gaban zauren kwamitin da ya cika makil da jama'a a new york inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tafa masa abbas ya bar ɗakin taron nan da nan bayan ya kammala jawabinsa ya ƙi sauraron jawaban wakilan amurka da na isra'ila da suka biyo bayan nashi sai dai wakilin isra'ila ya yi amfani da dama ya soki abbas da gujewa jawaban nasu kuma ya ce abbas baya taimakawa wajen magance matsala sai dai kara dagula al'amura ya ce abbas ya shigo ya bayyana bukatunsa kuma ya yi tafiyarsa ya kuma wato yana sa ran cewa ku masu taro za ku tattauna kuma ku fidda sakamako in ji wakilin Majalisar wakilin isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dani danan ya ce hakan ko ba zai yiwu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata cibiya da ke sage ido a kan rikicin da ake yi a ƙasar syria ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya talata a wata gunduma mai suna guta da ke hannun 'yan tawaye a ɓangaren gabashin damascus ya kashe sama da mutane 100 wata kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar siriya da ke birtaniya ta ce akalla mutane 250 ne aka kashe tun daga yammacin ranar lahadi hari mafi muni tsakanin sa'o'i 48 da aka kai a cikin yakin siriya tun bayan harin guba da aka kai wa gundumar a shekarar 2013 To a gaida baba da karanto labarai kuma labaran duniyan kenan kuka saurara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin harshen uwa ta duniya, ko da yake bikin baya armashi kamar sauran bukukuwan da hukumar ta keɓe. Gwamnatoci da makarantu sun fara ɗaukar matakan raya ranar sabili da mahimmancinta. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi nazarin wannan yunkuri ga kuma rahoto da ya haɗa mana. dalilin ware wannan rana shine an zauna an duba an ga irin muhimmancin da harshe yake da shi domin harshe shine mutum idan baka da harshe to baka da wani abu za ka yi tunƙaho da shi don haka sai so ga ya kamata a ce mutane sun kula da harsunansu to amma aka bar mutane kawai su dinga lura da harshen da makamantansu ba su yi ba sai aka ce a ba abin muhimmanci shine ita UNESCO sai ta shigo ta ce to tana so duk shekara a ware ran 21 ga watan Fabrairu a dinga yin wannan biki na tunawa da harshen uwa. Yanzu haka dai akwai kokari da gwamnatoci daban-daban walau na tarayya ko kuma jihohi ke yi domin bunƙasa harsunan uwa a ƙasashe daban-daban na duniya. To ko menene mahimmancin harshen uwa ga bil'adama tambayar kenan da na wa Profesa Yakubu Azare na Jami'ar Bayero. Idan muka yi la'akari da yadda. harsuna suke bacewa a bayan ƙasa ko kuma yadda suke mutuwa ko kuma yadda suke fuskantar barazana duka yana da alaka da yadda mutane suke yin rikon sakainar kashi harshen su na uwa wala Allah saboda buƙatar zamani ta kasance an nuna kai a cikin wani harshen ko kuma yanayi na yadda aka samu kai da sauransu to akalla dai a halin da mutum yake ciki wato raya harshen uwa yana da mahimmanci muhimmanci sosai a musamman wajen bunƙasa harshen da kuma ci gaba da amfani da shi da kuma raya shi din domin shi harshe yana samun rauni yayin da ake wato yayin da ba a magana da shi ko kuma mutanen da suke jin harshen suna samun rauni wajen yadda suke yawaita amfani da harshen sannan kuma harshe yana bunƙasa ne yayin da ake nazarinsa kuma ake rubuce-rubuce a cikinsa to kaga kenan in muka yi la'akari da wannan za mu ga cewa harshen uwa a kowace al'umma al'amari ne da dole al'ummar inda har suna so ya ci gaba suna kuma so ya bunƙasa dole su mai da hankali wajen yadda za a dinga wato a dinga a karba karba wato daga wannan saitin al'umma su miƙa wa wani saitin al'ummar su ma su dinga karba ma'ana iyaye su koya wa 'ya'yansu 'ya'ya su ma su girma su koya wa 'ya'yansu da haka da haka da haka ba ya zamanto wani wani yanki na al'umma eh, idan suka riga suka kare shi kenan sai babu masu amfani da harshen ba sakamakon la'ubali ko kuma rikon sakainar kashi da manyan da suke cikin wannan al'ummar suke wannan harshen a sakonta domin bikin wannan rana babban darakta janar na hukumar unesco irina bakuva ta yi kira ga masana da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an farfado da koyarwa ta harsunan uwa al'amarin da kuma ta ce zai taimaka musamman ma dai kare al'adu babin jifin murai amurka daga Legas. mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar to haka yake kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakata da wannan faifai da ke magana akan ilimi ilimi baya nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun fantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya kowa 寂寞。 To, madalla yanzu kuma ga Ibrahim Alfahame da maimacin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma dai za mu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. Wanda aka yi zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige shi ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har waɗannan jami'an sun ja motar su za su tafi to amma matar marigayi da sauran makwabta suka matsa kan lallai sai su kai shi asibiti tunda a wannan lokaci da ake magana yana nan da rai bai rasu ba sun sa wasu daga cikin 'ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar suka kai asibiti inda ya rasu daga bisani sai suka ce sun rike ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa bisa dalilin cewar wai suna tuhumar cewa shi ɗan ƙungiyar boko haram ne a yau Za mu faro da jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan marigayin wato Shamsuddin wanda da shi aka je asibitin. Shams Muhammad Inuwa Gawa. Ya kuke da shi ainihin marigayi? Mahaifina ne shi ya haife ni ne babban ɗansa a nan a gabansa. Abin da ya faru muna kwance da daddare misalin karfe biyu na dare ya zo ya fito daga cikin gida da fitila yana haska ni da ni da kanina abuwa a shago ya ga na dawo da yake ni ina dan kai dare sai ya ga mun dawo kawai sai ma'aikatan suka zo yan sasu da sojoji he suka haska da fitila he yake ce musu waye wannan yake haska ni ba su mai magana ba ya juya zai tafi kawai wani a cikin su ya harbe shi yana harbin sa na ji ihun mahaifin yana kiran habu habu ku zo kai na asibiti sun harbe ni muna fitowa ma mun ba barayi ne kawai sai muka ga su ne sun tsattsaya a nan wajen da gani ba su karasa wajensa ba ni ina rike sa ina kuka wanne irin kaya ka gani kayan sas ne da na sojoji kowa da inufan ɗinsu da motocinsu sun fi goma sha biyu suka zo sai ina nan wajen a gabansa sai habu kanina za su gudu sai na taso ina kuka ina me yi muku da za ku harbe shi me muku da za ku harbe ya suka su saurare mu har sun juya za su tafi mahaifiyan mu ta fito daga gida da ƙannena suna kuka to wani babban su a cikin su he ga halin da muke ciki he ce siyo baya da motarsu suna yau baya suka ɗauki mahaifin na da ni muka kama kaga jikina duk jinin sa ne nan a jikina ko kaya ban tube ba muka tafi asibitin Malam Aminu Kano yana numfashi har muka je asibiti kafin dakta ya zo ya duba shi Allah ya mai rasuwa ya rasu. Shi babban lokacin da ya taso da ya ce a jawo mota, motar wani kala ce? Hilos, di Hilos Hilos ne. Hilos. Suka zo sun yi bayanin cewar me suka zo ne? Ba ko kawai harbi su kai. Ba wani zancen tambaye sun zo suna tuhumar wani abu ko wani abu. Mu so muka yi masu riƙe mu ji me dalili. Kawai suka harbe shi harbi kawai suka yi ba abin da suka zo suka tambaya kawai ya ji muka yi mana na bayan ma barayi ne ni na fito daga cikin yagon da ni da kani na hagu kawai ya muka ga su ne suka dauke mu suka tafi da mu asibiti muna zuwa Allah ya mai rasuwa za su tafi dai na sa kani na da ya dau lambar motocin su sai ya dau lambar motocin su lokacin da aka je asibitin da ya rasu ba su ce muku komai ba kawai tafiya ba abin da suka ce mana sun ban mu a wajen sauran muna tare da su shi kuma babban nasu ya hau mota ya je ya kira wani babban nasu suka zo tare da shi shi babban nasu yake ce mana hine babban su gaba daya mu kwantar da hankalin tsautsayi ne Allah ya kawo to muna nan a tsaye a wajen ina ta kuka ni da hankali na bai kwanta ba ina gaban mahaifin nawa a gaban sa ina tsugunna ina kuka wasu mutane a ciki suna ce min ya hakuri kawai daktan yana kallo na yana kallon baban namu yana ji ya gaya mai da turanci ai baban mu ya rasu kawai na ƙara kama kuka na ƙara kama kuka sai suka zo aka rufe shi suka ɗauke suka kai mutuwari mun fi minti goma sha biyar anan. suka ɗauke mu suka tafi da mu can ofis ɗin headquarter ɗinsu na giginyu ofis da asibitin nan da aka yi sai suka kai mu nan suka kai mu nan muna zaune da ƙanina tun biyu na dare muna zaune a nan ko abinci ba mu ci ba muna zaune hankalinmu a tashi kawai sai kuma da safe sai ga dagacin gawa da mai unguwa da malamin masallacin gayawa suka ƙari maganar da za su yi can a saman bene suka kira mu suka ce mu je muka ji he suke tambaya wannan habu ne ni kuma sunana hamsi su suke gaya eh he suka dawo da mu da suka dawo da mu muka zauna muna da ita kuka muna a bamu ga mahaifinmu mu muje mu stretch abin da zai biyo ba daga karshe da dagacin ya zo suka je suka ƙara dawa kawai suka kama kanina suka rike shi waye sama abubakar suka rike wayarsa suka kashe wayarsa wai sai suke cewa wa'ai suna suspend ɗinsa akan boko haram abin da suke faɗa kenan to kuma ni he na tsaya nake ce musu haba ya labai ga abin da ya faru da mu kun kai mana mahaifin mu kuma sannan ku ce kani na yi in wajen kani na ku zo me yasa za ku harbi mahaifi na ku kashe min shi suka babba na hakuri suka dauko dubu ɗaya suka ban hau mahaifin na ce musu ina da kuɗi na ban musu kuɗin su suka siya min silifa hi ne kawai na wanke suka ce in wanke jikina a haka na ce zan tawo suka sa na wanke kafata kawai na to yanzu dan uwana yana can ban san halin da ciki ba shi Abubakar ku yanzu to misali me kuke so ku ai kawai abin da muke so kawai a duba Allah da annabi mu kawai a bi mana haƙƙin kawai a bi mana haƙƙin kashe mana mahaifi da aka yi, kuma a sako eh, mana ɗan mu A bayan Shamsuddin ɗin akwai wasu ƴaƴan marigayen waɗanda Abubakar Haruna Galadanci ya tattauna da su da safiyar faruwar wannan abu. Ni suna na ɗaya ba Abdulaziz. Ni dai wannan abin da ya faru gaskiya ya dace ban ji daɗin wannan abun ba. matsayina na wanda yake babana ni ma kawai ubangiji Allah ya taɗan shi amma fatan da muke Allah ya sa gwamnati ta shiga ta bi mana haƙƙin kadin mahaifinmu yau kuma su koma na kanunmu wani batun shi wancan dan uwa naku da ake cewa wai suna zargin sa da aikata wani abu misali ko kun taba lura wannan kawai sun sun fada ne saboda ra'ayin su dan su kare kansu amma ba don wani abu suka faɗi wannan abu kawai sun fada ne kawai saboda son zuciya irin nasu amma ba wani bana ba wani abu bane ba kawai suna na da Ja'atu Muhammad ya kuke da shi ainihin <laughs> baba na ne mahaifina ne shi ya haife ni Eh, me ya faru kuka samu kawai na zahi yau da sassafe aka aiko mu aka ce in zo asiti su haifi sun mahaifi na in su sun mahaifi na. misali wai a lokacin sun faɗi menene ya faru da haska ba abin da suka faɗa ba abin da suka ce ya faru kawai bai suka ya zo zai leko yan uwana an ce a cikin 'ya'yan nasu akwai wanda suka rike wai suna zargin sa da wani abu kun taba ji ba shi da wani abu ba shi da wani aibu kanina ne kawai daidai suna neman mafita ne saboda su kare kansu kuma in Allah ya yarda ba za su kare kansu ba da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu muna fata gwamnati da dukkan wani mai karfi dan girman Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su taimaka mana su kwatan mana yancin mu ne jigo mu ba mu da wani karfi wanda ya wuce shi dan Allah dan annabi a taimaka mana kwatan mana yancin mu yanda ya kamata dan Allah Allah a taimaka mana kuma kanina ma da suka rike mutumin kirki dai ba shi da wani aibu wallahi tallahi ko ina a zo a tambaya yana da kyakkyawar shaida sunana Bilkisu Muhammad kuma wata gayawa me ya faru da mahaifin ni ina kwanta a ɗaki ina bacci kawai sai ji ne ana ihu ni kuma ban zata da baban ma ake yi ba kawai na koma na kwanta ya ji ne ba mu ta ta tana ihu sai na fito da gudu ya na ga ba mu ce take ihu ina lekawa ina daga sai na ga jini ga baki ɗaya a jikinsa sai na sa ihu ina cewa wayo baba sun kashe mana baban mu wayo mun shiga uku kawai sai suka tuya za su tafi sai ya ni na suka ebo gorori ji suke wa yan kato da goro na yan kato da gora ne sai aka ce ba yan kato da da gora ba ne ba sai suka juyo suka dawo za su tafse ba mu ta je ta rike karfan mota ta ce wallahi ba za mu yadda ba sai an fitan mana da hakin mu shine aka juyo da motar yayin mu ya sa su aka tafi wai sun faɗi dalilin da ya kama a'a ba su faɗa ba ku yanzu misali me kuke so a mu muna so a fidda mana da hakin mu wallahi Allah dan Allah dan annaba a fidda mana da hakin mu sunana wasila ya kuke da mana na ne ne ne faru jiya ɗazu da safa aka aika mun aka ce ss sun zo sun harbe shi ina gida mahaifina ne kan menene ba abin da ya musu akan yaji ana dan taba kamar kyauran yan uwana shine zai zo ya duba su tunda mutum da yake da iyali dole ne ya fito ya duba suna shago shine kawai zai juya sai tafi da suka saki harbi kuma ba fi na ina da kanne kananu ina da kanne kananu kuma sannan ni ma yana taimaka min ni da yan uwana Allah ya isa wallahi Allah ka bi mana hakki ma Allah isa ka mana abin da aka mana wallahi har mutu na mu ja musu masifa da izinin ubangiji yanzu iyalai me kuke so ko muna san abi mana hakkin mu gwamnati don girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don Allah don annabi gwamnati ki shigo wannan magana ki dubo wannan zalunci da aka wata wa ki ga maraya sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar dss kan wannan batu a huta lafiya to a gaishe ka sai kuma sharhin jaridan ƙasar kamaru ga muhammad awal garba Za mu fara sharhin jaridu namu ne da jaridan Kamarun Info an da babban labarin ta yake nuni da cewar dan majalisar dattawan kasar jamhuriyar Kamaru na bangaren yan awaren kasar kuma dan jam'iyyar dafe sai mai mulkin kasar Kana wanda ya fi kowa yawan shekaru a cikin yan majalisar Victor Mukete ya buƙaci shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Mr. Biya da ya amince da muradun yan awaren bangaren Ingilishin kasar domin an da suke buƙatan gwamnatinsa ta sauya salo na gudanar da mulki daga gwamnatin jamhuriya ta kuma gwamnatin tarayya sai kuma jaridan cameroon tribune an da ita kuma ta rawaito mana cewar hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elecam ko election cameroon ta ce a shirye take domin ta tunkari zaben za a gudanar ranar 25 ga watan maris 2018 din na na emalisan da taban na kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan ecomatan an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikatan kasar jamhuriyar kamaru sun sanya hannun jari har sama da miliyar ɗari na sefan kasar a fannoni daban-daban domin samun kudaden shiga sai kuma jaridar emergence an da ita kuma ta kwarmata mana cewar shugaban gudanar da gina filayen kwallon kafa na birnin yawunde olambe wanda za a gudanar da gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekarar 2019 sha tara wata matsala ta faru shugaban ya yi murabus ya ce shi kan a kai gaba sai kuma jaridar informatin ita ma ta hango mana cewar minista ilimi mai zurfi na kasar jamhuriyar kamar kamaru dongo yana ci gaba da mika wa ɗaliban ƙasar kyautar na'ura mai kwakwalwa wanda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya ba su amma ɗaliban birnin baminda sukan har yanzu kyautar bata iso gare su ba jaridan integration ita kuma cewa ta yi kasashen nahiyar afirka guda uku suna fuskantar juyin mulki musamman ma kamar kasar equatorial guinea kasar kamaru da kuma kasar jamhuriyar chadi jaridar lameta yau ita ma ta bayyana mana cewar chief mokete dan majalisar dattawan kasar kamaru amma a bangaren awarin ingilishin kasar yana caccakan mustabiya wajen yanda shugaban ya yi kunnen uwar shegu da muradun yan awaren ingilishin kasar na gudanar da gwamnatin tarayya sai kuma jaridar aladar ta ce ɗaliban jami'an sowa da ke birnin yawunde su 360 sun maka hukumar ilimin ƙasar jamhuriyar kamaru a gaban kuliya domin hukumar ta ki biya musu waɗansu alawus alawus nasu wanda kudaden har sun kai miliyar 75 na sefan kuɗin jamhuriyar kamaru jaridar le kuma ta ayyana mana cewar a birnin yawunde wata motar daukan itace ta yi taho mu gama da wata karamar mota anda mutane goma suka riga mu gidan gaskiya za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan the sun da ta fayyace mana cewar da alamu jagora 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaruni john furundi na jami'an sdf ya ce ba za su samu daman kada takararsu ba na majalisar taɓan ƙasan kasancewan bangaren da jami'an ta fi karɓuwa. a yanzu haka suna takun saƙa da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga al'umman Arewa maso gabashin Najeriya waɗanda rigingimun Boko Haram ya addaba. Ya kamata al'umman waɗannan jihohi kamar yadda a baya idan muka yi sallah daga asuba zuwa azahar da asar magariba isha'i muke zama muke addu'a na musamman akan zaman lafiya. Kar mu fasa da irin waɗannan addu'o'i. Addu'a kaɗai shi zai kawo mana ƙarshen wannan fitina. Wannan fitina Ubangiji da ya addabi addabe mu Allah ka kawo mana ƙarshen sa kamar yadda waɗannan 'yan ta'adda suka shiga garin Dabci na jihar Yobe muna addu'a ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari idan akwai waɗanda suka yi asara Allah ka miyar musu idan akwai waɗanda suka rasa ransu Allah ka ji kansu Allah ubangiji ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ka ba mu zaman lafiya a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya rabbana Allah mun roƙe ka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah mun roƙe ka ka ba mu ƙarshen wannan fitina assalamu alaikum sashen Hausa na boye wa America. Mai magana Hakibu Adamu Argungu. Yau ku bani dama yana kan domin na kai tsokaci akan wasiƙar da Anthony General ministan shari'a na Najeriya wanda ya aika mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan janye wannan shari'a din wadda ake ta mulabu to alhakikanin gaskiya wannan abun ya nuna mana da cewa shi ministan shari'a yana goyon bayan cin hanci da rashawa assalamu alaikum wa amurka mai magana comrade muhammadu gurgun yarariya karamar kuma bali jihar taraba gurbaci da jihar taraba a ƙiƙanin gaskiya na ba wa wato majalisar tarayya zuwa na sanatar da kuma na tarayya shawari cewa wallahi mu da talakawa na jihar taraba ko kuma ma na kasar najeriya ba mu yarda da wannan tsari da suke so su kaddamar na magantasar jambiyoyi ba domin mun tabbatar idan dai aka kaddamar da matsasar jambiyoyi wallahi ta'addanci zai karu kuma kuma faɗan zai karu saboda ba kowa ba ne zai tsakanin da allah kowa ne zai domin ya kare kabilansa ya kamata gwamnati tarayya da kuma yan majalisun su kula da wannan. kaɗan kenan daga cikin ɗan ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ministan harkokin wajen habasha ya ce babu wata damuwa ga tsaro a ƙasar duk da dokar ta ɓaci da gwamnati ta kafa a faɗin ƙasar a makon da ya gabata jama'ai sun ayyana dokar ta ɓaci ne a ranar 16 ga watan fabrairun wuni guda bayan da firaminista hel mariam ya sanar da yin murabus kuma wuni biyu bayan da gwamnati ta sako manyan masu kallamirinta da shugabannin 'yan adawa a wani bangaren shirin afuwa ga waɗanda suke ɗaure a gidan yari da zomar rage tashe-tashen hakulan siyasa habasha ta huskanci yawa-yawan tashin hankali a kan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati tun cikin shekarar 2014 bisa buƙatar raba iko tsakanin jam'iyyu da ƙabilu daidai wa daida da yake jawabi ga jakadun kasashen waje a birnin addis ababa a jiya talata ministan harkokin wajen kasar gibeyehu ya ce gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci ne saboda dokokin da ake da su a yanzu ba za su bata sukuni da za ta buƙaci don ta kashe wutar fitinar da ka iya tashi ba. birnin cape town da ke bakin gabar teku a afirka ta kudu ya shafe shekaru uku yana fama da fari To a gaishe ka masu saurari da takardattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta gara na ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da ma rahotanni da muke kawo muku har da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na sada mazumunta twitter da kuma facebook yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shiri da salama abu da ya haɗa shirye-shiryen da kuma injiniya mujin cook alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.